Biyo bayan wawashe rumbunan ajiyar kayayyakin abinci na gwamnati da kwashe wasu muhimman kayan aiki a ofisoshin gwamnatin jihar Filato da wasu matasa suka yi, shugabannin al'umma da na addinai na kan huduba wa matasan kan su rungumi ɗabi'u na gari kasancewar su ne shugabannin gobe. Matasan sun shafe kwanaki biyu suna ganowa da fasa duk wani wurin ajiyar kayan gwamnati da suka hada da kayan abinci da na gona har ma da kujeru da tebura da lalata muhimman takaddu a ofisoshin gwamnatin jihar Filato. Shugaban Kungiyar haɗin kan Krista wato kan reshen jihar Filato Reverend Father Polycarp Lubo ya ce kamata ya yi matasan su ba gwamnati damar duba bukatun da suka gabatar mata. Abin da muke so ga matasa shi ne tun da su gwamnati sun tashi a siye game da abubuwan da ke faruwa so ya cancanta a ba ma gwamnati zarafi zona su gan wani mataki za su ɗauko ko da kai musulmi ne ko da Krista ne ba wani ke firshiki da ke faruwa palliative an kama ma mutan jos ko jos ba an kama ne yan wanda suke bukata ne a jihar plateau to ya zuwa ya juyo zama sata iyayen ma da suka tafiyar da yaran su su ma in yara suka kawo ina akwai ya kamata a kwabe su ina suka fitar wa ina kuma duk musulmi ko duk krista da ya amince da fashin da yake dan ba daidai ne. Mai martaba sarkin wase Alhaji Muhammadu Sambu Haruna ya ce dole sai an zauna da masu tada hankalin don samun masalaha. Abu na farko shine zauna mu fuskanci menene damuwanmu. wa'inda suke neman nan tashi-tashin hankali suna amfani da kabilanci ko kuma addini shine a zauna tare da su a yi magana mu fuskanci gwamnati da abu mai yiwuwa ta zahiri tunda ba za ka ɗauki hakkin wani ka ba ma wani ba abu na biyu shine abin da muka gada gurin iyaye da kakanni mun bar shi yara suna so su fi karfin jama'a zaman banza shaye-shaye da sauransu shine abin da yanzu matasa suka fi ba da karfi a kai to saboda haka yanzu muna amfani da dama da muka samu ta tsarori na gwamnati daban-daban saboda yaranmu da mu kanmu da manya a koma ga noma da kuma ayyuka da ya shafi sana'an hannu saboda zaman banzan da ake yin nan shi yake kawo tashin hankali. A gefen gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya ce jama'a su yi haƙuri da juna don samun mafita. Babban kira shine eh, wannan jihar kamu ce. kar mu yadda wani ya yaudare mu mu zo mu kona jihar kuma ba inda za mu tafi saboda haka mu yi hakuri da juna a yi hakuri da gwamnati a yi hakuri da juna. rundunar wazar da zaman lafiya ta special task force a jihar plateau ta ce ta kame mutane ɗari uku da suka fasa hukumar inganta harkokin noma a jihar suka kwashe taki da sauran kayayyakin noma za ta kuma kai su gaban hukumar da ke da alhakin yi musu hukunci. Masu nazari na bayyana cewar irin barnar da matasan suka yi zai ƙara durƙusar da harkokin tattalin arziki arzikin jihar Filato da tun can ta sha fama da rikice-rikice. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.